الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله wa بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai bata je tabbata Allah a salatu ya ce ci biyanin shuyi wududu tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ya malam ahmad daga nan wala ziyara bai mawaji sami hannun gara na yaji feji fira dai ba kan ginin gwagan na siya na ji man shi jina yi shi gangani bai doji su ba na je kagyanin daga littafin majmu fatawa a yin a sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz makala dambo ya taujihatun lil a'immati wa du'aci wa rijalil hisba taujihat wato guidelines na ji ya ji ya ji dawa ne da rijalil hisba yana. wata limai masallaci juma'a shi limai masallaci amsa salawati shi ko zai je ji dawa na zai je ji utuba na zai je lawazi do kauye na zai je ji wazi shi nimbo na zai je ji masalaci na ko zai je je mi radio gona ngoli pata ne shi aka fiki bayan waddu ato jali da hisba gan da rijalul hisba wato riyan zai je lotiri yanke ejiforu e, batun kirki e, kagwai tun dede ko a tsalla ya ni ya gaji a shago to ya gafe kuna ta shago ma ganin na ni ma a tsalla juma ya ni wadda ba gina da yin zagin ne ma ja abuwan na kisa ki alaka da doshi ya ji ba da ni a kila ga irin na biyan gole da yarin wuce jiki a yan adambo afi aza babo ijo tiye leje fiyan nan babo ijo tiye leje jikan afi akairi wuce ni wale ijalul hisba jige jiwo wale gan ke studio na de hayatul amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar na jaga ga rijalul hay'a nan wale ga ga jaja fe lutuyan hisba nan ko ji gane ko nga nga ya fe ne je ga hisba kuyo ibn ya kalita fe ga al hisbatu sannu kalita fi ga al'amur bil marufi wannan ya ne munkar ga alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala ali wa ashabi wa man itada bi hudahu amma ba'd fa inni ashkuru Allah azza wa jalla ma ala ma manna bihi min hadha al-liqa bi ikhwati fillah subhanahu wa ta'ala من خطباء المساجد وأئمة المساجد ورجال, ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجماعة من الدعاة إلى الله عز وجل وجماعة من إخواننا أيضا ممن يحب الخير ويحب أن يسمع الموعظة وهذه من نعم الله أشكر الله عليها وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم nan ga bukatu lu tabbatu ya Allah as-salatu yace ci bi aminci lu tabbatu ya tuce yace ci annabi Muhammadu to zanuji to sahabi ji bayani kan da daga lamtu ba wuna zuma wuce wallen wuye je boya sako etuna je falala a ci gumbe ye gijina na je wanda je boyen ko na zai je ji kutuba masallaci wani zai ji liman ji masallaci wani rijalun hayatul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ji gan be zai je ji dawa ji zane gan be yi na shi dai wa ga wa ga ya alkhairi amma wa wazine na da mini ni mai ko nu ji ayya je boya ko na wọn bá àdúwà bí sọ̀kọ́ ètò òun tó yé sọ̀kọ́ àyàfẹ́ adẹ́mílẹ̀ ìjìta tí ń bà wà máa fẹ́ kẹ̀dí lánàtí ìfọ̀rọ̀ alámi àtúbàwúná sọ̀kọ́ gwẹ̀yí otu àdàgẹ́ sẹ́rin yẹn títà ìbò sọ̀kọ́ gwẹ̀yí otu àdàgẹ́ tùjẹ̀dì nasara musulmi kirkiji a ga shijo يا مسلمي جو زي جميش زي مسلمينا سوكو musulmi na تو مسلمي بينيو ثم musulmi benin لقد سمعت هذه الكلمة هذه الكلمات الطيبة التي تفضل بها أصحاب الفضيلة الشيخ حسن حسن الحجاجي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وشيخ عبد الرحمن السليف إمام وخطيب المسجد الحرام وشيخ أحمد بن موسى السهلي والرئيس الجماعة الخيرية لتعفيذ القرآن الكريم بمحافظة الطائف وشيخ فراج بن علي العقلة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة قال لله أكيك كلمة نجي الشيخ حسن الحجاجي قال لله الشيخ عبد الرحمن السديس na limai masallacin haramin makana gani ga sheik ahmad ibn musa sahali ne ra'is ne jami'a a jama'atul khairiyya li tafizil qur'an al-karim na muhafaza muhafaza taifo na gani ga sheik faraj ibn ali al-uqla ne mudir mudir am yan hayatul amr bil ma'ruf wa nahy munkar mantiqayan makkah al-mukarrama na ga lamarin zane bata wo presentation na ji ajina sai cuga gani da alkhairi kulluha kalimatun bihamdillah jayyida wa mufida wa ana uayidu ma fiha wa jami'i ma zakarahu al-mashayikh al-arba'a kalimatun mufida walhamdulillah wa waqi'atun fi mahalliha wa ana uayidu jami'a ma zakarahu al-mashayikh wa khasatan ma zakarahu al-shaykh Hassan al-Hijaji ga kalima na yi zanen presentation na jaji bata gaskiya kalimar jiyonage alhamdulillah wuje amfani mawuje tuzuma mawuje goya sako kalmar naji wa gage mana ya gane ja gane wa gage mai tu ga wuce bata zuma especially yana sheikh hassan alhijaji gane wala shakka annal wajiba ala alwizarati waffaqaha Allah wa idarati shu'un islamiyya الواجب عليهما لنائب المساجد والأئمة والخطباء وأوقاف المسلمين في هذه المملكة لا شك أن الواجب عليها عليهما عظيم ونسأل الله أن يزيدهما من التوفيق ونسأل الله أن يكثر أعوانهما في الخير الواجب عظيم والحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالدعاة وتكثيرهم وتوصيتهم وتعريضهم على القيام بالواجب في تبليغ دعوة دعوة الله إلى عباد إلى عباد إلى عباد الله في المساجد والجوامع والسجون وفي غير ذلك غشك دبوا يعني واجب تاتين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأن gangani da idarar ya shi wani islamiyya ko wajibi na ta ci abu wannan ete kula jibe masallaci kula jibe limanji kula jibe zirjeji hutuba ne kula jibe a wakafin yan musulmi idan na da ke yan mamlakat larabiya ta saudiya na wajibin nan yonan wacce tsarauni na ya babe sakwe sako jan kpade yi amma ya babe sakwe sako lugwa zai ja to azumi ya tiyan alkhairu na a fiya biya da kan dondo wajibi na na yin yona dukkan tsarauni na ya tiyan a jedu as na jafe dawa ne kun tuyi na a jawo sai yake ce tun kirkiyo a fuza yi shari'a a ya kudari etiya a ji dawa yi zajalo ba da ya ce ci masallaci jo juma jo prison jo bedane jo kakan a yi zajalo a jibuta ya ce ci a yaƙi ce ci a wata yi muku bai ce ci a ba duwa bai ce ci a ji tsalla da lokaci amma alkur'ani ba a daɗya a sun tabiya wa angigwa a kyaya da shirka a kyaya da munafinci a kyaya da kafirci a ga ma a ga gazayi ma a ga jihannan manci ma a ga letiyaye ma a wajen tara dan a wa alfaraja dan a ji zato kirki a lobar doji a goye doji a da rama ya doji a sun adalci gwa a soyotuyan falala gwa ga to bukata da basarawi lamarin na ji mu dambunan من قال دعاه إلى الله جل وعلا عليهم أن يحرصوا على بذل الدعوة حيث أمكن ذلك في المسجد وفي المدرسة وفي السجن وفي أي مكان يتيسر لهم وأن يعتنوا بهذا الأمر في الحاضرة والبادية وفي الباخرة وفي السيارة وفي الطائرة أينما كانوا الدعاة لكم شأن عظيم هم خلفاء الرسل وهكذا جميع علماء الشريعة والدعاة من خواص العلماء والله بعث الرسل ليدعوا إلى الحق ويبشروا وينذروا وعلى راسهم إمام وخاتم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد يجي دعوة لقوتنا إن تتعبنا يأجي دعوانا يتونش كورو aji dawa shi masallaci aji dawa shi makaranta shi aji dawa shi prison na aji dawa shi da doro ne don ga haifunan ga yana ko aji kula gangan mai lamarin ne to zai dan shi nimbon to zai dan ba zuma to zai goye ya wani to zai gu ta wani to zai gu ya fice wani a ji foribatu kirki a kan goye tun daidai ya hudu ila sabi da rabbika bin hikimati wal mawuzatul hasanati wa jadilun billati ya ahsan wali takun minkum ma yaduna lil khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar sanai ji dawa na uje ilimi ad'u ila allah ya ala basiratin ana wa man ittaba'ani wasu Allah ma ana min al-mushrikin ana yaji dawa nan wujin hakuri wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur tana ji dawa nan ude hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati ahsan ana yaji dawa nan ude gube taci walau kunta fadlan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawlika zane ji wa nun gaga bibire ne dace ne ne ba wuwa waya zaje mun jiga wode wa go to to saye wa kiya wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha zane ji wa ne wale ga wa ga gafalin ga be do kami aga ga na filana kashi kun ya ta sabago wale ga aulawiyat da wasalun to lamariya da'awo ya zamu lokacin da ya limi na sakwayi ne a tamuru da nasa bilbirri watan sauna an fusa kuma an tumta tunan kitaba afala ta kilun wagwa sun tabiya wangi wa wata wasu hali wangi wata lotu kirki wa ne ga tuwa ladi to zango ci waza yana ga ga wa ganin gayu ya bane tuwa ga wasa ya zuni amma ba nan ga ga tuna amma tabiya wajja hali wajja wa ne ga zango ci kamin gobe zonin uzura cibo su kuje ɓarin wato tishiye mai jeji dawa nan wai tuci shi tishiyen tuci bata mai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam نفى الواجب على العلماء وفقهم الله وعلى الدعاة بوجه خاص وعلى القضاء وعلى القضاة الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يبلغوا دعوة الله حسب الطاقة والإمكان كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أن أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين وقال سبحانه قل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن فعلى الداعي أينما كان والقاضي أينما كان وعلى كل من لديه علم أن يتقي الله ويبلغ حسب طاقته وحسب علمه والواجب أن يحذر أن يدعو إلى الله بغير علم كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة الواجب على كل داعية وعالم وقاد ومرشد الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن لا يقولوا بغير علم وأن لا يتكلموا إلا عن بصيرة وعن علم حتى, حتى لا يضل الناس وحتى يبلغوا الناس دعوة الله وأكام الله على بصيرة وأن يصبروا على الأذى في ذلك من يقام Nga yanayi wajibi ta te man jona yanayi wajibi ta te zaijeji e dawo na yanayi wajibi ta te likali jona bata yi so da e ya e soci yi mai wuya ya addini ya soci ya za gwargwadon hali ya kagoyi Allah subhanahu wataala ga kula da yi sabili ga gaya kwamiti na addu'o ilallahi mai zailu ko ci ala basiratin ta te basira ban zanu ce ji dawa amma wuji ilallahi wajen zanu ce ji dilo tarikau ando ti jijilo kungiyu ando ti jijilo etuyegun ando ti jijilo be menyu ando ti jijilo be kabilu shi e ba so ko ga we jijilo fali wahidin kun wahidan fi wahidin ani sabil al wal iman ala basiratin tace ilimi ban zan ci ga ga we ji dawa ma zanga ci translated book mun bazo zanga ci da bi karatu nan be manya zanga ci hamasa tsaba fiye gungu zanga ci unde gun wel shamila tuzuma ji zaba no ji shani a da ji kafin do ruwa on to ta do ni lagba wani lega le gungu ina on to gaji kina on to gaji manya ni na a a wale lamari ji ha can gungu waje ilimi do bakiya yana ga ga waji foro be tubo na waje ilimi yana ga ga wa kan na waje ilimi unji ga yana ya gana wa ilimi pata ke zo amin hmm.

yana jegane da bugu ntace zane ji dawa nan ntace likaliyo ntace zaije ilimi nan uwe ya addini ya tuye ciyo zashi gwargwado ya iku azkaru lashin da nan azkaru lozu da nan an ne ba qur'anu an ne ba fatiyo ya rike musulunci da kafirci da nan ya rike sunna da bidiye da nan ko an ne ji salatu alabi an ne ji sallama ladabi gi ga dambu udana shuruta la lawo udana arkanul musulunci udana arkanul imani udana maratibu dini udana ko daga e mutana juza kabaro man rabbuka man nabiyuka ma dinuka nan udana an ne ji shirya alkiyano so bin lazalu aljanna dana ku yiki ne wafi waje so na lazalu dana ɗaya gangani da ya yi ruci ladabi an gida nan ladabi biyan gici gida nan ladabi ziyara da nan ko bolo-bolo bai yamanci wadda nan na ji zandoro ji kokaru kula da yi sabila du ilallah ya la basiratin ya kuwa gaga ya kuwa mici na mai zailu ya kuwa sai ci ta ciye basira mai zailu a jibu ta ce ki ta ce ilimi ya bugu ne wa ribi ta zana, ji dawa na wani ne wa ribi ta ciye mambo na ne wa ribi ta ciye likali na ne wa ribi ta ciye ga zane gai din zaji nono ngai yesu da yeso ko ezu gaga ga enu je ilimi wa ne mo e za ga ga unta ke basiro e bo de ga na se bi din zaji je zai ma je ba wa ne mo we ya ji ne se ti yaza ji o mo la kuroji etien na gabe je wo no wa le go ga chi lamarin ne lebenio wa le ga ji makanta ji be sashiyan zai je ji to dawa ne in ta ci ba yi ji kokari yi ji kula da alkur'ani gbígbá alkur'ani kúkú fitin alkur'ani tadabburin alkur'ani in ta ci bo yi ji kula ga da ne ilimi shi usulu salasa kawai larba kashibuwa ci kitabu tauhidi wa fitiya al'ajirumiya mulhatul irabi katurun nada arba'un hadisi umdatla kani bulugul marani ne gan mai loba manna ji mutaka su su fanni wuce jona yi lanwe je kano yi ji karatu karakarayi ya bane rabbani ngai zane yi alimu sigaran ilmi kabla kibari zane la ilimi ta yi zakami ilimi wuce kona ya beke katun yallo na yi ji kularen militafi na ji mu'tamadi ne sahih bukhari muslim suna bi dauda tirmidhi ibn majah musnad imam ahmad mu'tay imam malik be guji littafin man ne fi zamanin na wani littafi al'imama shinkici da ya zuji kula gani bai sashi da tafsiru a zuwa albayani littafin ya shek muhammad ibn salil usaimi da ya zuji kula gangani biyu especially majmu fatawu gani bai sharayya zadul ne na yin da shiru ne kene a shek abdulaziz bin baz fatawa ya nuru ala darban bai majmu fatawu ya zuji kula gani bai bani wuji tarihi masalu a kida fi basarar a sheik muhammadu nasiru jini lalbani littafi ya zuji kula gani bai especially sislatu sayar mai sislatu doyi fa gani bai irwa ul galili gani bai littafi ne ke ne ibn take katun na fi sayi ilimi hadisi un sibu daidai littafi ya sheik abdul musulmi labari a ya bu ya zuji kula gani bai mai shuruhu na shi wajen littafi shi hadisi ne a sheik muhammadu al-ethiopi ya zuji kula gani bai littafi na jinwa kane especially shari'ar sai muslim shari'ar sunan ya limamu nasai shari'ar limamu shari'ar sunan ya limamu tirmizi gangan manzu matunuje kiyan ilimi usulul fiqi ne gangan alfiyatu tauhidi nujire mai litafi na ji kenan a shek abdurrahman ibn nasir sa'ad yazo ji kula gangan tafsigan litafi shi especially tafsiru ebo na gaskiya un condense yayin ilimi ibn qayyim ibn taymiyyah sarawi كتب ابن تيمية ابن قيم ابن كثير الزابي المزي ابن حجر الصنعاني شوكاهي إذو جيب قلاغن غنبيوي إذو لو بيزي بكراتو جين بأذكار جين بإبادة جين بكيام الليل جين بتبيع كيلكي إذو قد بيزي غنبي سوشال ميديا ما ngole litafi ya salin naji nga yana kwaji makanta ta ce ilimi wani wuji muhadarat na jari tafri gina gangani bai muzakkirat ne je zaje lazane nga yana juji ji makanta ilimi ci ga washiyuna ngole ilimi tafsiri ilimi hadisi ilimi fikihu ilimi tauhidi ga aqide nan beto ilmul alaji yanzu ga zuzo gangani biyu ma sai bi shi majalisa ba ne ji karatu na yaji yaji muraje mafuza da bi in waji yau ya ko mutum wilata littafi shi ya wa lokacin ya gagu ya feri taki ga yin fawaye da jina ne ji alkhairi gan ne a dafe da shi can ba ko ba nuna ce da ba zafe da fira ko ya so shi ba nuna ce wannan kaji za ta yi guza wani a'a ya gaskiya adalci wata sani kasira min azani ba ismun ya zuriya tabiya kirki ya e zamu tsiya gangani da gamane tsiya da zalunci tsiya da tabiya da je da ha'inci tsiya da riye da girman kai litas ne ga ce suluko na ya ji makanta kula gani biyu sarawi ebo mutan ya gbanza zu na ga wayi alu sunna ni na wutila lawu gan girman kai da wani. hasada daga wuya, nan valita daga wuya, zalinci daga wuya, son zuciya daga wuya, kwadari daga wuya, shawa tufiye gbogbo, shubu a tufiye gogwa ngole zuji kula gani be lamarin ne e zuji kula gani be giga shebayen ilimi be giga shebayen sunne e wani ilimi ga dabu sunne dabu ila e ki alqur'ani ya ɗi tafsiri a ki asabi ngole automatically bidiya ga jiya bidiya ga su je yegun alitaji je zafi kirkilo ba sai fa be zaji ne ko sai fahimta ya gaza shi lo ga kirki ya e wado shi wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd iga e sai jo yi zakin jeje ma iga e bi oji gani iga bi anani manci iga bi oji bi fiska gube iga bi tanabuzu alkabi bi salisul imani iga bi koya kungiya koya sheyi koya man koya daƙiya ya gaskiya ma tawadu a hajji illa illa rafa'u Allah zandurwa daƙiya ya sokuwa sai sokwa gulatu yau liga ne ako yau ga ɓata ya cimice buna gaiza ya ne sun tulagowa a yawa cimici ya zu da tatace ndoro nga gawa jina wa waza wadda tatace wa na zanafi da tatace ga ge tuma ya tu kirki biye boye na wai da yuna biye tu kirki ke boye na wai etun da juga be boye na waje na nan bona waje na fe be etun da juga ke boye na waje na fe jiki an ma fe be e bogo wa le gan ba ene ruju kula gani bi sarau agwo sala da ni boye muslimi shi daga za kire kire mu wala tana za'ufa tafshalu wa tazabarihukum jin kula be tita ciwoyi jin kula be zamiyo ji wa an zira shi da takalakar bina jin kula da yammanci yan waje wa bil ne sana jin kula da iyali yan waje ku kuma alikun na ran wa kudu an nasu wani hijara ta ilimi ta tulogani duyi ta tarbiya ta tafiya wale gan ne zoji kula gani biyu sarawi wale gan wawu za ta tauhidi wawu suna wawu a arkanul islami wawu maratibu dini wawu an anne janla ne fujana ba ne anne an ne ji sallah an ne ji kusa allah Eh? an ni tabiya wanje na ji ka bari na yanzu biya gani biwi dole na awamu nasu da bukatu na gada wani wajen yana ujin kuma mutane da bukatu na gai tasnifa su bai jarhu bai tajiri ji za kuma mutane na da bukatu izala e masalla da wani da bai gungun biya bai zaka zai izala e da tawi da wani da bai gungun zaka zai da zai e kaza dole yana wa kai laune kiyayen yana shi da muhimmanci gabe zuwa dini ga ta guna

fala ko sako kalla ya zana ga la ga shi man yi tawaye ji mutunci zama a'a na ji daidai a laisa minna malamiyar hamsa birana wa wakil kabirana ga ta ga jesu faye yi na shi zane ci ji gudu ya ce shi yi baro wani yau ga shi ya hannu ci masu mu nema ko ga ji a wari jiji na ji ke bi jiji e jiramiyu yamman manya sun da shiga a yi ulama wani haidu wani fasit nama saboda zamu ci da shi mini sai da zamu ci a ga mini baro ko sun da gabo wannan amma a ga Sheikh Abdulaziz Sheikh Sheikh Muhammad ko Sheikh Abdul Musin ga manja ne yake mana ajiya nan ga wani ne shi gabo juro ga ci shofe da ba hukunci ne lai bata jalaka sai wa ma nabi ga man kala halakan nas fa wa lotun ilimi wayi ebone ilimi ajiya amfani kaga yatu da gwana. kawai na wa shitubayen audio ji nan shitubayen odiyo na ji durusul ilmiya da shiruhun mufida ji nga ti bo wa ji muhadaratul hamasiya nan da talilatu siyasiya ji biya ga gaji da su bebe da shayi ati ga ti bo nga wale na wujun ga man gaji tun nga wale gabe son zuciye gabe son dukiye gaga son mulki da mabiye wa gaje liman ko aje zane ne hutuba na ga sai utilize yan hutuba etiyan wala ga musulmi kere kere ma gaje amfani ga minbare hutuba wala ji zai mutunci ma gaje amfani ga minbare hutuba wala ji kima walau sakiti na ya tashi musulmi yau ma ji amfani da mimbariyar ma juma'i wa biloji kiyayen walau fula shara a da adi fiti na gangani bi ya bishi ciji ma mini a da ya suna budon a sam'u wa ta'a ya shi tuba ya lari mutu ya bishi ciji a buraren kanu a fujara a yi kirki ko a yi za dide ja kuri kan dondo wane ga yi makanta ya gabe shi shi bai du'a tuji àti jí kula bí i rí nàíjíríà wọ̀dí àbílẹ̀ ẹjígìdìgìjì yóò lè na nàíjí wọ́n jí kí àyán wọ́n nẹ́kí àtàtò àdínà àbẹ́sà kúsà ń gásù zandoci ẹjí makanta ga ṣiṣi wà bíbì yí tsakani a sheik muhammad ibn hadi gami salu suhaimi ke ga wuce na tsakani ubaidil jabiri sheik ubaid gami sheik salu suhaimi ke lamari kaza kaza mai yi na tsakani a sheik ahmad bazmul gami ubaidil jabiri ma ke kaza kaza yi na usama ataya gami ubaidil jabiri ma ke matsala wuce yi na a sheik abdul bukhari gami ya yi alhajuri ya yi mai ke ga mai yi na a sheik abdul bukhari gami a sheik ahmad bazmoli rudud na majiya bai na zai mata gaskiya abu a sheikh abdullahi bukhari wanda a sheikh khalid ibn abdurrahman al-musulmi ma ke gayi na a sheikh rabi wanda a sheikh farkusi yin algeria ke mai ndo yayi na a sheikh muhammad ibn hadi wanda sheikh ubaidul jabiri ma ke kaza kaza yi na a sheikh abdul majid juma wanda a sheikh farkusi yin algeria ke ma yi na a sheikh salihu suhaimi wanda sheikh ahmad bazmoni ke ma kaza kaza yi na sheikh nazar hashim wanda sheikh muzammil faqiri yin su dan ya kaza kaza inda ne a sa'afi kaji musafi kai inda ne kwata wa gami ne wa bizu go na tine ene wa di kewa ya de limi do ta kuma sai man wuce be zo ne gami ne wa bizu gu e yiri na waje an barre shi an an barre shi an kama ganye mu Eh, yau ji gani ako e yirin na ji ji kula gangani juyi ta ya ji kula gani juyi a fasa an mace abeci rabon ɗe kaku na rabon ɗe ci amfani anan fasa ta skuru na ma a kulu lakun wa wufa wido amri ilallahi wallahu basirun bilibad wa billahi tawfiqi wa amudu afwahu wa as'alu hizan yaqini mi as ada as'ada bil fawz al mubin musabiqan ila jannati al firdaus fi salih zumar subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk